students are to doing that. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله بركة من أن مريتين لتنم وما ga رمضان شكرا shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam دي دي دي madina wanda ya mai butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala malam yace abin da yasa ya faɗa ka wa kana a'lama bani isra'ila bil kimiyya saboda ya fi kowa ilimin kimiyya da fasaha cikin bani isra'ilawa a zamanin sa wa husni tasarruf kuma ya fi kowa iya jujjuya harkoki na badda taro da siti na mai da taro ya zama siti fi tijarati wajen kasuwanci wa zira'ati da noma wa anwa'il makasibi da sauran nau'uka na sana'u da haka yana da ilimi ne yana da gogewa ta rayuwa kala sai Allah madaukakin sarki yace awalam ya alam shin yanzu shi karuna bai sani bane abin nufi ai ya sani annallaha cewa Allah kad ahlaka min qablihi min al-qurun ya halakar gabaninsa wasu alƙaryatu man huwa ashaddu minhu quwwa wadanda sun fi shi tsananin karfi sun fi shi ilimi sun fi shi sani sun fi shi dukkan wasu dabaru na nema wa aktharu jam'a kuma sun fi shi tarin dukiya kenan wannan yana nuna idan baka ba Allah ba duk tarin dukiyarka ba zai gagara Allah ba subhanahu wata'ala ya halakar da kai idan baka ba Allah ba duk abin da kake tunkawo da shi na rayuwar duniya baya hana Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da kai a sakamakon kafirce masa da mutunce masa bisa ga ni'imar da ya maka to waɗanne alƙarya ce Allah madaukakin sarki ce ya halakar kafin karuna waɗanda sun fi karuna karfi kuma sun fi karuna tarin dukiya malamai suka ce su ne adawa da samudawa domin da adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu da ma mutanen madiyana mutanen annabi shu'aib duk an yi su ne kafin ruwan annabi musa alaihi salatu wassalam da haka waɗannan su ne alƙaryoyin da Allah madaukakin sarki ya halakar kafin karuna kuma ko shakka babu sun fi karuna mana karfi domin adawa suna da karfi ubangiji ma yake fa amma adu sun yi girman kai a ban kasa kamar yadda karuna ne. wa kanu suka ce man ashaddu min naquwa waye yafi mu karfi to kaga su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya halakar da anan yace awi min al-qurun man huwa ashaddu minhu huwa domin adawa su suka ce man ashaddu min naquwa domin Allah ya ba su karfin da suke jijjuya duwatsu su tumbuke su daga ƙasa su haƙe su su yi duk abin da suka ga dama da su na sarrafawa horewar ubangiji subhanahu wata'ala bisa ga karfin da ya ba su da ta su ma sun yi tsagiranci da karfin da Allah ya ba su suka yi masa girman kai suka ce man huwa ashaddu minna kuwa wane ne ya kai mu karfi sai Allah ya ce awalam yarau shin yanzu ba sa ganin ne annallaha alladhi khalaqahum cewa Allah da ya halicce su huwa ashaddu minhum quwa ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun dan haka sun kasance suna yin musun ayoyin manji Allah su adawa sai Allah ya ce fa arsalna fa arsal muka aiko musu da iska su adawa sarsaran wacce take tafiya tare da gunji ko mai tsananin sanyi shine sarsa Bi ayyamin na isatin cikin bakaken kwanaki su ne kwanakin da Allah madaukakin sarki ya halakar da su a ciki wanda su ne kwana bakwai na sati sakaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ubangije ce diqahum Azabar khizi dan mu dandana musu azabar kunyata ya ci duniya tun daga nan duniya wala azabul akhirati akza kuma azabal lahira sai ta fi kunyatar da su wahum la yusaruna kuma ba za a taimake su ba to waɗannan adawa kenan suna daga cikin manuwa shaddu min hukuwa wanda suka fi garu na karfi kuma an halakar da su na biyun su sune samudawa wa amma samu wa amma samudu fa hadainahum fastahabu su ka samudawa a daina mun nuna musu tafarkin shari'a amma fastahabbu al'ama ala al-huda sai suka zaɓi makanta akan shari'ar da muka nuna musu ma'ana suka ki su bi shari'a a madadin su bi shari'a to wanda ya kiya bi shari'a bayan ya san shari'a kamar ya zaɓi makanta ne akan gani kamar an nuna masa ga abin da zaka gani dan ka tsira ne amma ya rufe idansa kaga ya zaɓi makanta akan me gani da aka sai Allah ya ce fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil huni dan aka sai ƙara ko kururuwa ta mala'ika a matsayin azabar wulakanci sai ta kama su bima kanu sakamakon miyagun ayyukansu waɗannan al'ummomi guda biyu da ma waɗansunsu su Allah yake nufi da mun halakar gabanin karuna domin an yi su ne a tarihi kafin karuna ya zo kafin zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam karfin adawa bai hana allah ya halakar da su ba karfin samudawa bai hana allah ya halakar da su ba dabarunsu ba su kawar musu da halaka ba karfin tattarin su da tarin dukiyarsu duk bai hana ba shi yasa allah madaukakin sarki ce wala laqad makkannahu wala laqad makkannahu makkannahum haƙiƙa mun ba su dama fi ma in makkannakum fihi cikin abin da ku ba mu ba ku dama ba irinsa ko a sa mun ba su dama ta fuskar tsawon rai adawa sukan yi tsawon rai irin wanda mu ba mai sukan yi shekara 400 500 ko sama da haka adawa suna da karfin jiki karfin jikin da mu ba mu da irinsa suna da lafiya lafiyar da mu ba mu da irinta suna da tattalin arziki tattalin arzikin da mu ba mu da irinsa da haka Allah ya ce tare da haka fama agna anhum sam'u waja'alna lahum muka sanya musu sam'an suna da ji ji ba irin naku ba wa busaran suna gani gani ba irin naku ba ma'ana jin su yafi naku kwari ganin su yafi naku kaifi wa afida kuma ga zuciyar tunani suna da tunani domin duk wasu abubuwa na technology an faro su ne tun daga lokacin su mu kawai yanzu ribar muke ce amma asalin wanda suka yi wahalar kirkirar su ne amma Allah yake fa ma gana anhum sawhum jin su bai amfana musu komai ba wala absaruhum ganin su bai tsina na musu komai ba wala afidatuhum tunanin su bai kange su gabaran azabar Allah ba lokacin da ta dirka ko su idh kanu yajaduna bi ayati Allah domin sun kasance suna musun ayoyin Allah idan Allah ya musu nima sai su ce isar su ce idan Allah ya musu baiwa sai su ce karfin su ne idan suka samu wani abu sai su ce dabarun su ne ba ikon Allah bane da kaddara wasa irin yadda karu ne da haka fa ma gana anhum sam'uhum wala absaruhum wala fidatuhum idh kanu min shay'in idh kanu yatajuna bi ayatina wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un da haka waɗannan su ne al'ummomin da Allah madaukakin sarki ya halakar kafin abinda wannan yake nuna mana shine ya 'ya'yan uwa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya maka wata ni'ima ko kana jin cewa kayi wani kokari to ka sani kokarin naka ba shi zai baka ba inda ba dan rahamar Allah ba kada ka yadda a matsayinka na mai imani ka fake da wata dabararka ka fake da wani ikonka ka ce shi ya baka wani abu na dama da ka samu a rayuwa ko na arziki ko na lafiya a'a sai dai ka ce Allah ya yi mun kaza ni kuma ne kaza ba dan Allah ba da wannan kaza din ma da kai ba zai yi tasirin komai ba domin wa ma ta sha'una illa an sha Allah baka isa baka so abu ya kasance in ba Allah ne ya so shi ba idan Allah ya so abu to sai ya kasance in ko bai so ba abun ba zai kasance ba masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun da haka mala yake cewa huwa alimun bi zalika karuna ma ya san duk wannan abin da aka faɗa na cewa Allah subhanahu wataala shike da iko kuma wanda suka yi wa Allah eh, taurin kai da gaddama irin sa baya a tarihi Allah ya halakar da su idza annahu iktasaba ilmahu min ilmi man taqaddamahu domin shi kansa ma karunan ai ya samu ilimin nasa ne daga ilimin waɗanda suka gabace shi to kaga ku bai isa ce ilimin ne ya bashi yawa ilimin ma shi ma kwaikwaya daga wasu to su kuma wa'ancan din wa ya basu? Allah shi ya basu. wa alima kuma karuna ya sani fi tarihi a tarihi annahu madaman huwa aktharu minhu jam'an lil mali wadanda suka fi shi tarin dukiya sun wuce baya a tarihi walam yamna'ahu al malu min al halak kuma dukiyar tasu bata hana su halaka ba lokacin da suka saba wa Allah fa halaka duk sun halaka wa kadhalika huwa yuhlikuhum Allah to haka nan kuma shi din kansa da su baki daya Allah madaukakin sarki ya halakar da su ubangiji yace wala yusalu an dhunubihim al mujrimun wala la yus'al a lahira ba za a tambayi almujrimuna mabarnata ba an zunubihim game da zunubansu domin Allah ya riga ya sani da abin da karunan nan yayi da da abin da adawa suka yi da duk abin da samudawa suka yi kai da duk abin da kafiran yau ma suke yi da na gobe kai har kai ma din musulmi da kake yi in baka tuba ba a lahira ba sai Allah ya tambaye ka wani kayi kaza ba kai kaza ba domin ya riga ya sani dan ma yalfizu min qawlin ma yalfizu min qawlin magana da dan adam zai faɗa face a zama da hagunsa akwai raqibun atidun mala'iku waɗanda suke lura da shi kowannen su sunansa raqibu atidu raqibu atidu kalmar raqib tana nufin mai lura atid kuma wanda yana nan baya rabuwa da kai ko yaushe duk inda ka shiga yana tare da kai da duk abin da zaka ka faɗa Allah ya sani domin ya sa mala'ikun da za su kula da wannan ya sa mala'ikun da za su rubuta a wata ayar ya ce wa inna alaikum wa inna

Allah bai da bukatar sai ya ce me wane yayi sai ya tambaye ka faɗa abin da kai bai da bukatar wannan domin tuni ya riga ya sani a wata ayar yace in kullu nafsin lamma in kullu nafsin lamma alaiha hafiz فلينظر الإنسان kullu nafsin kowace rai lamma alaiha لما akwai mai أقوي da ita. a wata hari ya ce bala wa rusuluna ladaihi bala wa rusuluna ladaihim yaktubun bala tabbas wa rusuluna yan aiken mu ladaihim suna nan tare da bayi na suna rubuce mana abin da suke aikatawa da haka Allah baya da bukatar sai ya ce wani mai kai sai ka gaya masa a'a ma'ana shari'a a kotun Allah ba kamar shari'a ba ce ba a kotunan mu na duniya ko a caji ofis-ofis din mu na duniya in ka je sai an yi statement ka faɗi me ya faru a rubuta sannan a kai ka gaban alkali ya tambaye ka wani ka musa wani ka tabbatar sannan ya gina hukunci shi Allah bai da bukatar haka tuntuna abin da ka aikata ya riga ya sani tuntuna abin da ka aikata mala'iku sun rubuta masa an gane ko to da haka wannan shine ma'anar wala yusalu an dhunubihimul mujrimun ba za a tambayi masu laifi ba game da zunubansu a ranar lahira to anan malamai suka ce a wasu ayoyin Allah ya ce za a tambaya amma anan kuma ya ce ba za a tambaya ba a wani ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim tambayi waɗanda muka yi aike gare su kuma za mu tambayi yan aiken kaga wasu ayin sun nuna cewa za a tambaya a baya ma kaɗan cikin wannan sura suratul qasas ubangiji ya yi ta cewa wa mai yunadi wa yau mai yunadi yaqulu madha

a wata ayar ya ce ranar da za mu tara su sai mu ce wata amsa kuka ba wa manzanni kaga duk waɗannan tambayoyi ne amma kuma nan ya ce wa la yusalu an dhunubihimul mujrimun ba za a yi tambaya ba to sai malaman tafsiri suka ce ita alkiyama get get ne mataki mataki ne matsaya matsaya ce akwai wajen da idan an je Allah ba zai tambaya ba kawai zai ce a wuce a wuce amma akwai wajen da idan aka je kuma zai ce a dakatar da su a tambaye su waqifuhum innahum mas'ulun ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum zai ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ku tashi kafirai da su da ire-iren su azwaj ana nufin qurana asnaf a tashi kafiran al'umar annabi Musa a hada su da kafiran al'umar annabi Isa da kafiran zamanin annabi Nuhu da kafiran zamanin annabi Ibrahim duk sai an hada gangin gangi na kafirai na kowace al'umma sai a tara su a waje daya shine ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah da duk abin da suke bautawa din ma wanda ba Allah ba shi ma a tashe shi sai Allah ya ce fahduhum ila sawa'il ila siratil jahim ku nuna musu hanyar da za su musu tafutar jahannama ana cikin tafiyar sai Allah ya ce waqifuhum ku tsayar da su innahum mas'ulun za mu tambaye su ana to da aka kaga nan waje ne na tambaya amma wani wajen kuwa babu tambaya sai a ce a wuce a wuce da aka kada ka karanta waɗancan ayoyi da suke nuna za a yi tambaya da wannan ayar da take nuna ba za a yi tambaya ba ka fahimci cewa kamar akwai cin karo a Qur'ani babu cin karo ka fahimci cewa kamar akwai tufka da warwara a Qur'ani babu domin qur'ani littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wataala shi ko Allah ya san abin da zai kasance ya san abin da yake kasantuwa ya san abin da bai kasance ba in ya tashi kasancewa yaya zai kasance da haka ba yadda za a yi tufka da barora cikin zancen sa alhakimu ne alalimu alhakimu ne alkhabir da haka ubangiji madaukakin sarki ce afala ya tadabbaruna alquran afala yatadabbaruna alqur'ana shin yanzu ba za su lura da alkur'ani ba walau kana min indi ghairillah da a ce daga wajen wani Allah yake la wajadu fi ikhtilafan kathira da shine sai a samu tufka da warwara a cikin sa da yawa ba ma kadan ba to amma kasantuwar qur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya sa babu tufka da warwara a cikinsa idan kaga wata aya ta ce kaza wata ta ce kaza kake ganin kamar sun ci karo to ba ayoyin ne suka ci karo ba karancin ilimin ka ne yasa kake musu kallon sun ci karo amma inda a ce kana da ilimi ko za ka samu wanda ya fi ka ilimi ya ma bayani sai kaga abin ya fito billa billa dalla dalla ayar da take ba za a yi tambaya ba tana nufin a wani waje ayar da take za a yi tambaya ita ma tana nufin a wani waje kaga kenan babu cin karo wala yusalu an dhunubihim ba za a tambayi masu laifi ba dangane da zunubansu a ranar tashin alkiyama a wata gaba daga cikin gabobi malaiti li ilmihi ta'ala biha saboda Allah ya riga ya sani fa yadkhuluna an-nar bila hisabin anan kawai wuta za su shiga ba tare da an musu hisabi ba wa yus'aluna su'ala tawbiqin wa taqri sai dai kuma a wani wajen za a yi musu tambaya sai dai tambaya ce ba ta neman a ji amsa ba tambaya ce ta a tusa musu haushi a kure su a kunyata su an gane ko da aka ko da ce an yi tambaya din a wani waje a nan kuma ba a yi ba malamai suka ce tambayar ba ta neman amsa ba ce ba tambaya ce ta kure tambaya ce ta kunyatarwa a nan kuma da aka ce ba za a yi tambaya ba saboda an riga an san duk abin da suka aikata da aka babu bukatar sai an tambaye su sai Allah ya ce mu wannan magana ta cewa inna ma utitu ala ilmin indi ni ilimi na ne da dabara ta ta sa na samu kuɗi bayan ya faɗi wannan bayan ya faɗi wannan malamai suka ce ya faɗa ne a da ya faɗa ba ta cewa inna ma utitu ala ilmin indi to amma a madadin ya takaitu da iyawan Allah bai fallasa ka ba amma ka fito ka fallasa kanka da kanka a gaban mutane wannan shi kansa laifi ne mai girma har ma ya fi laifin girma a wajen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace kullu ummati mu'afuna illa almujahirina duk al'umma ta idan ta yi laifi ta ce Allah na tuba yana yafe mata banda nau'i ɗaya daga cikin mutane sune wa sune waɗanda za su yi laifi a ɓoye ba a sani ba amma su fito suna tallatawa suna nuna ba sa jin kunya kowa ba sa tsoron kowa to shi kuma Allah ya fi jin haushin wannan sama da mai sama da ma da kai masa domin kamar kana tallata sauran bayi ne su ma su je su irin wannan laifin kana nuna ka ci dubu sai ce to kana nuna baka kunyar Allah baka kunyar bayan Allah to da ka na sai so ya mujahara bayan ya faɗi wannan maganar daga shi sai masu masa nasiha inna ma utitu ala ilmin indi to fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai kuma ya fito ga sauran mutane fi zinatihi cikin kawarsa lafazin fa kharaja ala qaumihi sai ya fito ga mutanansa malamai suka ce lafazin yana nuna cewa ya fito akan abin hawa duk da cewa zahirin qur'ani bai nuna haka ba domin asalin kalmar kharaja a larabci tana nuna fitowa to idan fitowar daga sama ne sai a ce fa kharaja ala amma idan fitowar ta ƙasa ne sai a ce kharaja ila dan haka da aka ce fakaraja ala suna nufin a zahiri ko a wannan lafazin yana nuna cewa ya fito amma ta kan abin hawa sai da ya kwalliya ya kure a daka ya sa sauran 'yan baran dasa suka kwalliya suka kure a daka sannan sai suka hau wakai don ma su yi barnar a fili a gamsu su tallata ta kowa ya sani dalilin da ke nuna haka malamai suka kafa hujja da faɗin Allah fa kharaja ala qaumihi min al mihrad fa kharaja ala

yace fa ala qaumihi min al-mihrab yana ba mu labarin annabi zakariya alaihi salatu wassalam yace fa kharaja sai ya fito ala qaumihi ta saman mutanansa min al-mihrab daga dakin bauta kaga lafazin fa kharaja ala qaumihi sai ya nuna cewa ta sama ya fito suka ce saboda me saboda daga mihrabu ne shi kuma mihrabu daman asali wani dakin bauta ne da ake gina shi a sama to idan za a fito dole sai an fito ta kofar saman sannan sai a biyo matattakala sai a sauko kasa da haka wanda zai fito ta nan sai a ce kharaja ala ya fito ta sama kamar yadda Allah madaukakin sarki a wata ayar cikin kissar annabi Dawud yace wa hal ataka nabul khasmi idh tasawwarul mihrab na'am wa hal ataka ataka nabul khasmi shin labarin masu husuma bai zo maka ba idh tasawwaru al-mihrab lokacin da suka kama katangar mihrabu suka haura to kaga abin da yake sama shi yake me haurawa kuma sai Allah ya ce idh dakhalu ala daud suka shigo wa annabi daud ta sama can ma sai ya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab duk lokacin da zakariya ya shigar mata mihrab domin a sama yake sai aka yi amfani da lafazin ala alaiha zakariya al-mihrab to da haka malaman tafsiri sun yi istinbadi a wannan wannan ayar fakaraja ala kaunihi fi zinatihi cewa da karu ne ya tashi fitowa ya fito ne cikin kwalliya lafazin zina ya zo a cikin ayar amma kan abin hawa sun yi istinbadinsa daga lafazin ala kaunihi ya fito wa mutanensa akan abin hawa domin lafazin ala yufidul istila yana nuna sama shine anan ma malai yake cewa yayi hakan ne ya fito da shi da mutanensa Fakarar jafizi na kilibi ati, bai wilka firi na Ya fito da shi da mabiyansa, masu yawa a akan aban ban hawa. Mutahalilina bimana bishin zabiwar Hariri. Bisin ya kwalliya da kayan ado na Zinari da Azurfa. Da nahariri, ala ku yi wajen mutahalliya. Kan da wa kai da alfadarai, su ma amma su kwalliya. to kaga wannan yake nuna maka cewa lalle ne ya kai inda ya kai ta fuskar ne tallata sako da kuma rashin jin kunyar kowa idan ya tashi yin abu na fitsara baya jin kunyar Allah baya jin kunyar Annabi Musa wanda suke rayuwa tare da shi kuma baya jin kunyar sauran mu'minai da zai yaya tabarnarsa da fasadinsa wa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito ga mutanensa cikin kwalliya akan abin hawa malai ce ma'qufun ala qala inna ma utitu ala ilmin indi kalmar fa kharaja fa'ul din nan fa'ul atafi ce wata aqil an jingina wannan kalmar ce akan abin da ya gabata na kana inna ma utitu ala ilmi indi ma'ana sai da ya faɗi waccan sannan yayi wannan sai da yawa masu wa'azi izgili da baki gatsali da baki yayi wa Allah subhanahu ta'ala izgilanci cewa ba shi ya bashi kuɗi ba dabara sace ta bashi sannan kuma ya fito zai yaya ta hakan a gaban duniya a gaban gidan kowa baya kunyar Allah baya kunyar manzon Allah annabi Musa alaihi salam haka nan baya shayin mu ubangiji ce qalan ladina yuriduna alhayata dunya sai waɗanda suke son rayuwar duniya suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma dai a ce mu ma muna da irin abin da aka ba qarun to me abin da aka ba qarun dukiya me abin da aka ba qarun ilimi me abin da aka ba qarun yawan mabiya saboda abin da yake da shi na abin duniya da aka sai suke burin ina ma dai a ce mu ma muna da irin abin da qarun yake da shi waɗannan abubuwa da muka faɗa su ne abubuwan da aya ta nuna a baya cewa ne yana da shi aya ta nuna cewa yana da me yana da kuɗi domin an cewa ta gifi ma ta kallahu dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya aya ta nuna cewa yana da mabiya aya ta nuna cewa yana da karfin abin hawa aya ta nuna cewa yana da ilimi qala inna ma utitu ala ilmin indi kamar yadda bayani suka gabata da haka waɗanda suka ce ya laita lana mislama utiya qarun ina ma a ce duk mu ma muna da abin da karuna ke da shi ana nufin duk abin da aka faɗa dinnan a baya to amma waɗansu malamai suka ce a ba duka suke nufi ba domin da duka suke nufi to a ƙarshe Allah zai zarge su duk da cewa zargin ya zo amma ba ba a tausasa ba zargi ne da ke nuna cewa ba su yi burin su samu mummunan abu cikin abin da ne yake da shi ba suka ce a nan abin da kadai suke fatan ina ma a ce suna da shi irin na da shi ne kuɗin amma ba sa fatan girman kan ba sa fatan saban Allah din ba sa fatan gatsalin da yawa annabi Musa ba sa fatan gatsalin da yawa waɗanda suka je yi masa wa'azi da suka ce da shi wala tabgil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin duk ba wannan suke fata ba kawai iya kudin suke fata shi yasa ma Allah ya ce yuriduna alhayata dunya duniyar suke so kadai to ko menene duniyar a ciki shine kudin to amma waɗansu malamai suka ce duk abin da karu ne yake da shi ya shiga karkashin ya karu ya laita lana misla ya karu shi yasa ma sai Allah yake da su na hayata duniya suna sa rayuwar duniya to ala yi halin shin ko da kuɗin kadai suka ce suna so ko suke burin a ce su samu irin na karuna shin abin da suka yi daidai ne ko kuskure ne malamai suka ce kuskure ne a shari'ar annabi Musa kuskure ne haka nan a shari'ar mu kuskure ne a nan an samu tawafuku shar'i ko shar'aini an samu daidaituwar shari'a da shari'a duk da cewa shari'o'i sukan sha bamban daga wata zuwa wata amma a wani waje kuma akan samu haduwa a nan daidai ne abinda waɗancan suka nema cikin shari'ar annabi Musa kuskure ne kamar yadda mu ma a tamu shari'ar yayi daidai da cewa yin hakan kuskure domin Allah subhanahu wataala ya ce wala tatamannu ma faddala Allah wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu nisaa'i nasibum mimma اكتسبن was'a ta tatamannau kada kuke yin burin ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita shashin ku akan shashi da shi idan kaga wani ya fika kuɗi ka rinka fatar kai ina ma dai a ce ni ma ina da kuɗi irin nawa ne haramun ne wannan a shari'a shi kansa fatan kadai haramun ne Wani ya fika ilimi ina ma dai a ce ni ke da ilimin wani wane ya fika kaza lafiyar jiki ko kyan fata ina ma a'a abinda ake so a shari'a kawai ka ce ni ma Allah ba ni kuɗi ni ma Allah ba ni ilimi ni ma Allah ba ni mulki ba sai ka hada da na wani ba jinginawa da na wani shine laifi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya yace in ma ya halatta to cikin abu guda biyu ne katal hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Umar maza Allah yace la hasada illa fisnatayn kada ku yi wa junan ku hasada fatan abin da wani yake da shi ya dawo wajenka shine hasada duk da malamai suka ce asalin hasada shine kai ka rasa shi ya rasa to amma akwai abin da ake kira farar hasada wanda suke ce da ita gabta a larabci kuma ba laifi ana kiranta da suna hasada ita ma domin annabi ya kira ta to amma sai dai bambancin ta da waccan bakar hasada mummunar hasada ita ce ka rinka burin abin da wani yake da shi ya rasa ko da kai ba za ka samu ba A yi uwar watsi kai ka rasa shi ya rasa wannan ita ce hasada baka to amma farar hasada kuwa ta halatta a waje biyu sai annabi ya ce rajulun a atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi mutumin da Allah ya bashi dukiya amma dukiyar bata sa masa girman kai ba irin karuna dukiyarsa bata sa shi saban Allah ba irin karuna ga kuɗi amma kuma ga bin Allah ga kuɗi ga zakka ga kuɗi ga sadaka ga kuɗi ga aikin alkhairi ga kuɗi ga sahun gaba in an zo sallah to irin wannan masu kuɗin ana burin ina ma dai ni ke da kuɗi irin na alhaji wani sharadin sai in ya zama mutumin kirki sannan kake burin ina kai kana da kuɗi irin nasa to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tokace mana cewa ba a fatan a samu kuɗi irin na masu kuɗi sai in masu kuɗin sun zama mutanen kirki to kaga ko na bai zama mutumin kirki ba kaga ko abin da suka nema na ina ma a ce suke da kuɗi irin nasa ya zama kuskure ya zama laifi abu na biyu shine annabi ce wa rajulun atahu Allahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar mutumin da Allah ya hore masa alqur'ani ko dai ya haddace shi ko ya san ma'anarsa tare da haddar ko bai haddace ba amma yana kokarin yin aiki da shi dare da rana to wannan shi ma kana iya burin ilimin sa ina ma yake da ilimi irin na wani domin ilimin sa hada yake da aiki ilimin sa na tsoron Allah ne ilimin sa aiki ne da cikawa in banda wannan babu wani wanda aka halatta maka in kaga yana da wata nima kai burin ina ma kana da tasa ko da baka samu ba iya burin kadai laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala shine Allah yace wala tatamannu ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd Allah yace lil rijali nasibun mimma kasabu abinda maza suka yi kokari suka samu ta hanyar kwazansu na nema ko na ilimi wannan nasu ne an gane ko walin nisa'i nasibun min maktasabin haka nan abin mata suka yi kwazo su ma suka samu wannan nasu ne an gane ko was'alullah min fadlihi sai dai ku roki Allah daga falalarsa amma ku ce a bani irin nawa ne a baka sani ba ta yi irin nawa nan in an baka kai ya zamo sharri a gare ka amma Allah ya baka naka to sai ya baka naka kuma mai alkai to da ka suka ce ya laita lana mithla ma utiya qaruni ina ma muke da irin abin da aka ba qarun mala yace fi duniya suna nufin a nan gidan duniya domin a lahira kam karuna ba a bashi alheri ba a nan duniya ne aka bashi abin da zahirinsa alheri ne amma batininsa kuma shari innahu lallai shi qarunu lazu haqqin azim ma abucin rabo ne mai girma na abin duniya abin nufi yana da kudi kudi masu yawa tunda Allah ya ce wa atainahu al kunuzi ma inna mafatiha malai ce ai wafin fiya cikakke cikin haka to sai me Allah ya ce Wana yi nafoha illa sobiru. ilma sai su kuma waɗanda suke da ilimi suka ce ga su waƴancan na farko waɗanda yi burin a basu abin da aka ba karuna. Kinan kaga mutanen sun kasuwa sobewu su waƴancan a Lallazina yuridunan duniya jahilai ne me zai nuna mana cewa jahilai ne. saboda a kishiyarsu sai aka ce na utul ilma su kuma masu ilimi sai suka ce kenan wa'ancan abin da ya ja su suka faɗi tasu maganar mummuna shine mai jahilci da aka malamai suka ce anan akwai suka game da jahilci domin a jahilci kakan roki abin da sharri ne gare ka shi jahili ko addu'a bai iya ba addu'a kaga dai duk mai hankali ya kamata ya iya addu'a domin addu'a kana fatan ka samu wani abu ne to amma illar jahilci takan sa hatta addu'a ma ya zama baka iya ba ka roki abin da in an baka zai zame maka shari ka roki abin da bai kamata ba ka roka ba ka roki abin da asali ma ba a roka jahilci duk yana haifar da wannan to da haka wannan yake nuna maka falalar ilimi to sannan sai malamai suka ce wannan yake nuna ashe kenan wa'ancan su ma da suka yi wannan maganar ba kafirai ne, muminai ne illa su dai jahilai ne domin a cikin muminai ana iya samun mai jahilai kuma jahilci ko ga mai imani illa ce shi yasa Allah da yace zai ɗaukaka masu imani sai yace to kuma ku sani bayan haka masu ilimi saman ku suke da kowa yarfa ilahu Allah zai ɗaukaka masu ilim imani daga cikin ku alkawarin Allah ne duk mai imani ya fi wanda bai da imani to sannan kuma cikin masu imanin ma masu ilimi su kuma sun fi sauran marasa ilimin kenan wannan ayar ma ta nuna mana cewa cikin muminai ana iya samun jahilai to amma dai ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau in so samu ne mai kyau ya kara da wanka mai imani kuma ya zama mai mai ilimi da haka imani yana kira ne zuwa ga ilimi musamman ma wannan shari'a ta mu wacce asali shari'a ce ta ilimi wahayin farko da aka fara wa annabin mu kafin a ce ya sallah kafin ya tauhidi kafin ya azumi kafin ya bi iyaye kafin ya komai sai da aka ce yayi me iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min علق iqra ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi karatu kowa ku ya san karatu hanya ce ta me ta neman ilimi yi karatu yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya kage halitta wanda ya sanar da dan adam ilimi ta hanyar alkalami wanda ya sanar da dan adam abin da bai sani ba da haka malamai suka ce mu al'umar ilimi ce da ilimi muka fi kowa farkon wayin da aka fara wa mu shine ilimi kaga to kenan in ka zama musulmi amma kuma baka yi riko da ilimi ba an shaka basilla an barka a baya da haka abin da ya zama wajibi gare mu shine mu yi ilimi ubangiji ya ce kul hal yastawi alladhina kul hal yastawi ce kul ka ce da su hal yastawi alladhina ya'lamuna shin masu ilimi za su yi daidai walladhina la ya'lamuna da waɗanda ba su da ilimi ko shakka babu ba za su yi daidai ba amma wa ke gane haka inna ma yatazakkaru ulul albab sai mai hankali shi wani wawanka yana ganin cewa da ilimi da rashin ilimi duk ɗaya ne da malami da wanda ba malami ba duk ɗaya ne da haka Allah subhanahu wataala ya ce baya yiwa mai ilimi da wanda yake bai da ilimin su zamo daya wani mai waƙan larabci yake cewa sali in jahiltin nasa anna wa Falaisa, sawa alimin alimun hudu. wai yana da wata budurwarsa ce da yake zuwa hira yake zuwa zance kullum to ana nan ana nan shi yana takamar mai ilimi ne shi ran nan sai wani mai abin duniya ya zo sai ya ruɗe ta sai ta daina kula shi take kula wancan mai abin duniya to amma shi kuma mai abin duniya jahili ne irin wanda mai kuɗi ne amma lissafi ma sai an mai kudin da ya gashi Allah ya bayar to shine wannan balaraban yake habaici yace salihin jahilci ki tambaya in ke baki sani ba annasa mutane anna wa anhum ki tambaye mu da su yana nufin abokan karawarsa fa sawa'an alimun wajahu da mai ilimi da jahili ba ɗaya bane ba duk abin da zaka bawa mutum amma ka cire masa ilimi to ya zama lami ya zama babu daɗi ya zama salam ya zama ta huda ta shiga ba imam shafi yake cewa al ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdumu baitan izzi wa shar ilimi yana ɗaukaka gidan da ba a san shi ba kamar yadda jahilci kuma yana kwafar da darajar gidan da aka sani mana duk ɗaukakar ku da wani abin duniya da kuke da shi in dai ba ku da ilimi to watan wata rana sai kun zama kufai amma duk rashin mutum da talaucinsa in dai ya riko da ilimi watan wata rana shi zai ɗaukaka domin alkawarin Allah na cewa sai ya ɗaukaka mai ilimi shi yasa ma malamai suka ce a hikimar zance da ce da kai mai hankali da ce da kai mai ilimi wanne ya fi mai ilimi ya fi ko kuna shakka da ce mai ilimi da ce mai hankali wanne yi mai ilimi ya fi ko da kwa mai ilimin nan yana da ɗan taɓin kai amma sifar ilimin ta fi sifar hankalin cika suka ce shi yasa za ka ga idan ka ɗauko karatu tun daga fatiha zuwa nasi babu inda allah ya kira kansa da mai hankali ko ba haka ba amma Allah cikin Qur'ani ciki da bai yana sifanta kansa da me me ilimi wallahu bi kulli shay'in alim alimul ghaibi ala ya'lamu wa huwa allamul ghuyub ma'ana da Allah yana sifanta kansa da me da ilimi amma ba inda kaji an ce Allahu aqilun wallahu aqilun wallahu yaqilu ba a sifanta Allah da hankali da sifar hankali ba ta kai matsayin a sifanta Allah da ita ba amma sifar ilimi ta kai har Allah yana tunkaho da ita haka nan annabawa baka taba jin an ce annabi mai hankali ba saboda wannan tahsilul hasili ne dama an ka ce annabi mai hankali to ka soke shi kenan akwai wani mara hankali kenan a ciki wal billah amma annabawa masu ilimi masu ilimi tun kan a haifi annabi ishaqa Allah ya ce wa basharnahu bi gulamin wa basharnahu bi gulamin aka yi wa annabi ibrahim albishir da cewa zai samu ɗa mai ilimi ba ce ba mai hankali saboda bunƙasar ilimi ta kai yi albishir da cewa za a samu ɗa mai shi kuma annabi tun ma kafin ya zo duniya lokacin da annabi suleiman ya gaji mahaifinsa annabi dawud farkon speech ɗin da annabi Suleiman ya fara yi me ya fara kawo da shi wa warisa Suleimanu da warisa Dawud wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa annabi Dawud gado na ilimi gado na annabta wa qala sai tara mutane ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullimna mantiqa tayr mu an sanashe mu ilimi har na abin da tsuntsu yake faɗa in ya faɗa muna ji kuma muna iya bashi amsa kaga wannan alfahari ne da me ilimi kuma a ƙarshe sai ce inna hadha lahuwal fadlul mubin kai lallai ilimi da Allah ya huwa ce mana falala ce mabayyaniya falala ce mai girma kwarai da gaske da haka ya dan uwa ka sani cewa ilimi ba abin a bar shi a baya bane ilimi ba abin a yi sakwa da shi bane na addini da kuma na rayuwa kowanne Allah madaukakin sarki bai hana mu nema ba sai dai ilimin shirka wanda yake kai mu zuwa ga sabawa Allah ilimin sihiri wanda yake kai mu zuwa ga kafirci amma matukar ilimi zai maka amfani a rayuwarka to Allah madaukakin sarki ya ce kai sharadi shine yi shi da ikhlasi yi shi dan Allah kai shi dan ka hidimtawa Allah subhanahu ta'ala, da kuma bayinsa shine ma'anar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da haka mai infiradi ya ce shi sani kan mai da bawa ɗa mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samai ko gabanwa ba ka zauna da fargaba ba maganin samun sahimma sai ka tabbata in ka soma ko mun wahala kaza ma rungume ilimi a dama rago ba za ya sha zuma ba da haka ya dan uwa ka yi kokari ka zamo cikin tawagar neman ilimi tawagar sauke gunzuman jahilci tawagar kokarin sanin ya Allah madaukakin sarki yake so a bauta masa kokarin sanin ya za kai ka ji dadin rayuwarka a duniya ta hanyar ilimin muka na zamani da Allah subhanahu wataala ya huwace kuma ya sauwake wa bayansa da haka Allah ce, qalal ladina utul ilma sai waɗanda muka bawa ilimi su kuma suka ce mala yace ai bima ma wa'adallahu bil akhirah an ba su ilimi na sanin abin da Allah ya tanadi a gidan lahira ga waɗanda suka yi imani sai suka ce da wa'ancan waɗanda su kuma suke burin abin da karuna ke da shi a ce suna da shi suka ce wailakum kai tanku mala yace kalimatu zajar kalmar wail tana nufin tsawatarwa tawabullahi khairul ladan Allah shi yafi menene ladan Allah shine aljanna malai ce fil akhirati a lahira liman amana ga wanda ya imani wa amila salihan ya aiki na gari mana a duniya ko ka rayu baka da ko bandala ko sisi matukar Allah ya azurta ka da imani da aiki na gari to kai ne mai riba kai ne wanda kake da kyakkyawan makoma kai ne wanda za a kalla a yi sha'awa a gobe kiyama amma duk kudinka in baka da imani duk kudinka in baka yi aiki na garba to wallahi summa tallahi karshen ka kaico karshen ka nadama karshen ka abin tausayi domin wani yana tsammanin cewa wai kuɗi suke hana Allah ya azaba a lahira a'a dukiya da Allah ya bashi alama ce ta cewa in an je lahira ma shi dan lele ne ba wata matsala ko da bai imani ba ko da bai aiki na garba wa qalu nahnu aktharu amwalan wa za ka ji suna cewa na hannu nahnu aktharu amwalan yau da muna da yawan kudi wa auladan ga yawan yaya wa ma hannu bi mu'azzabina ko an je lahira ba za a yi mana azaba ba domin abin da Allah yake nuna mana shine cewa mu ne nasa tun da ya bamu kudi da ya bamu wadata da ya bamu yaya to sai Allah ya ce wa ma wa ma Allah subhanahu wa ta'ala in babu imani da haka suka ce da su wailakum sawabullahi khairun kai ku ladan Allah shi yafi liman amana wa amila saliha ga wanda ya imani ya aiki nagari mimma utiya qarun fi dunya sama da abin da aka ba karuna a duniya na dukiya wala yulqaha ba wanda ake kimsa masa ita illa sabiruna sai masu hakuri wala yulqaha ba wanda ake kimsa masa ita ita me wasu ka ce wannan kalmar ta cewa wailakum sawabullahi kai kadai bayi masu hakuri masu yakana su ne idan sun ga wani ya fi su kuɗi suke tuna cewa ai ba a nan ba idan Allah ya baka imani ko baka da kuɗi shikenan ka sha to amma ba kowa ke gane wannan ba wani yana ganin in dai bai da kuɗi shikenan Allah baya son sa in dai ba a bashi yaya ba Allah ya tsane shi wal iyazu billah waɗansu malamai suka cewa wala yulqaha ba wanda ake hada shi da ita ana nufin aljanna illa sabiruna sai masu hakuri wa jazahum bima sabaru wa jazahum bima sabaru janna ka musu sakamakon haƙurinsu da aljanna da kuma alhariri don haka ambatan aljanna ya gabata a baya fadan Allah madaukakin sarki wa butaki fi ma ataka Allahu daral akhirah daral akhirah mun ce aljanna to wala yulqaha ba wanda ake sada shi da ita illa na sai masu hakuri Allah ka sa mu cikin masu hakuri yayin uwa asusun marayu wanda ake ta shelanta tallafi a cikinsa yana da bukatar tallafin ku yana da bukatar agajin ku marayun dai suna nan da yawa burjik amma kuma tallafin yayi kasa ya yan uwa kada mu sakaci wannan dama ta kufce mana wannan lokaci ya wuce mana mu yi kokari ko da sulai ko da taro mu yi karo karo mu sanya asusu mu sanya kasan mu da gudunmawar mu dan mu fitar da yan uwan mu daga cikin damuwa da takaici da kuma kunci na rayuwa a wannan lokaci mai alfarma da kuma lokacin sallah wanda yake gabato Allah madaukin sarki ya bada ikon taimakawa Allah madaukin sarki ya bada ikon tallafawa mawadata da suke nesa da fatan sakon yana isa gare su ko da ce kai baka da abin da zaka tallafa ka sani lada ne ba karami ba ka dauki sakon ka je ka kai wa wani wanda kake ganin shi yana da abin tallafawar amma sakon bai ishe masa ba sai ya zama kai kana da ladan isarwa shi kuma yana da ladan mikawa sai Allah madaukin sarki ya hada ku a lada Allah ka hada mu a ladan Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon ya nuna mana ƙarya ya ba ikon nisantar ta sai Allah ya kai mu gobe fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu